the EU supported maternal Babban daraktan hukumar kiwon lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Faisal Shu'aibu ke ba da tabbacin amfani da euro miliyan 70 yadda ya dace da kungiyar tarayyar Turai da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar don inganta kiwon lafiya matakin farko a Najeriya. Looking at uh, uh, and Adamawa, with the of the Dr. Faisal ya ce an zaɓi jihohi biyar biyu daga arewa maso gabas Adamawa da Bauchi, biyu daga arewa maso yamma Kebbi da Sokoto, sai kuma a kudu maso gabas jihar Anambra don cin gajiyar wannan tallafi tidak ada di naira miliyan dubu ini. da za a yi aiki da su tsawon shekaru uku wato zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin rage mutuwar mata yayin haihuwa da wa jarirai abinci mai gina jiki na daga ayyukan da za a yi amfani da kuɗin adamu ibrahim gamawa shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar bauchi wanda da aka fi mai da hankali yara ƙanana kasa da shekara biyar da kuma su mata cututtuka da suke ɗaukar ran mata wajen haihuwa da yara ƙanana da kuma rigakafin su da dai irin rashin abinci nutrition services da sauransu da shine abin da ake so a sa a ciki yankin arewa maso gabas lallai ba shakka yana ɗaya daga cikin yankuna da ke buƙatar bunƙatan harkokin kiwon lafiya in an duba wasu sassan yankin yanzu ne masu ke farfadowa daga rikicin nan na boko haram har bauchi ma ta fuskanci wannan da yan gudun hijira shin yaya wannan zai tasiri wajen taimakawa al'ummar yankin zai taimaka kwarai da gaske yanzu haka bauchi muna da officially ma muna da kusan over 1 million IPDs kaga already dama system na an yi stretching din shi kuma yanzu an kara mana wajen 1 million wannan ba karamin taimaka zai ba mu tabbatar cewa an sami healthcare system da zai iya accommodating din al'umma gaba daya ita ma kwamishinan lafiya ta jihar Adamawa Fatima Abubakar ta ce samun cibiyar lafiya dab da al'umma da ba da magani kyauta daga tallafin babban abu ne na ajiyar zuciya. So akwai magunguna da za su iya su ba su. Samun lafiya ba shi ne za a yi rifari nasu zuwa cibiyoyin kiwon lafiya. Wannan kuna sa ran zai rage mutuwar mata yayin haihuwa kenan musamman ma yankin ki na jihar Adamawa. Sosai ma zai mana taimako sosai saboda kasan san waɗansu ba su san cewa to in kuka yi musu magana cibiyar eh, kiwon lafiya za su ce to in muka je wajen za a tambaye mu kuɗi ba za su ma so su je ba amma in dai suna da wani da yake cikin community din suka san cewa in suka je wajen wannan za a samu abin da yake damun su kuma a ba su magani free kagan za su samu nasara ana samun labarun bada tallafi na dala euro da fam daga turai da wasu ke ganin ba lalle ne duk kudin na amfanar masu jinya ba mecece amsar mukaddashin tomar karamar kowar mai yamma jihar kebbi jafar muhammad ga wannan tunanin a wajen mu na mu yanki ba mu da wannan rashin gamsuwa lalle an kawo kudi an kashe su to mun riga mun gane su sannan aka kewaye aka tai misali kauye kanmu da wuraren abin da za gani a ƙasa ila ko don kai mataimakin shugaban karamar hukuma ce yasa kake da wannan ra'ayi eh, eh ina kuma mataimakin shugaban karamar hukuma amma kuma ai kudin ba gwamnatin tarayyar najeriya ne ta kawo ba inda haɓa gamsu ba lallai muka fara faɗi wata cibiyar ketare ta ba da tabbacin fiye da mata 600 cikin mata masu juna biyu dubu ɗari ke rasa ransu a sakamakon haihuwa a najeriya nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya